sadarwa rediyo da dandalin facebook nakan yi maganganu abin da ya shafi al'ummar jihar katsina da kuma abin da ya shafi gwamnatin jihar katsina da talaka baki ɗaya ala kulli halin kullum muna faɗi ma al'umma cewa a fito wannan hali a taimaki talaka domin koyon talaka na cikin wani hali na san a taimake shi kullum muna faɗin cewa rayuwa ta yi tsada abinci ya tsada ga talaka yana gagara sai to amma cikin hukuncin ubangiji Gwamnati malam duk umar da mai adalci malam duk umar da ya taho da wani tsari wanda talakan kaɗan zai samu sauƙin rayuwa kamar yadda ya ce cikin satin nan insha Allah za a fito da wani tsarin na sayar da abinci gwamnati za ta buɗe sito ɗinta domin ta sai mai talaka abinci cikin sauƙi kaga wannan abu ne mai kyau ɗan jarida abu ne wanda ya taho wanda al'umma za su ji daɗi to kira na anan shine shin wannan tsari da malam duk umar da ya kawo shin ya yake me ya mafita talaka a cikin tsarin shin sayan abincin ya yake abin da nake kallo shine dole sai an sa dokoki da yadda za a sai da abincin ba so tare wasu mutanen ba tsoron Allah suke ba za su iya hito kuɗi sai wannan abincin domin su ɓoye ka gani dan tandu to kana ganin cewa gwamnati ba za ta kyakkyawan tsari bane na ganin cewa abin ya je ga iya talaka kadai to abin da nake ba da shawara anan shine malam dukkan umar da tare da makarabobinka da duk wanda ke da sa hannu a cikin wannan tsari mai kyau a tabbatar da cewa an tsari ake so a waye mai kyau in tando wannan abinci da za a bada ko wannan abinci da za a saida matalaka ya kasance cewa an bi duka lungu da saƙo kowane yanki a samu amintaccen mutane masu amana masu riƙon amana masu gaskiya a ba su wannan abinci farashin da gwamnati bada a tabbatar da an sa ido akan shi sun saida matalaka a tabbatar da cewa wannan abinci masu sayan tiya ɗaya rabin tiya kwata su ke sayan wannan abinci domin su karu duba da mun san rayuwar da jama'a take ciki muna shiga lungur sako mun san da halin da mutane ke ciki domin gaskiyar magana yan kaso nan ba imani gare su ba suna iya sayan abin nan su ba talakawan saboda suna ganin halin talaka ke ciki cikin wani kunci su ɗauki wannan kuɗaɗen su bashi ya je sai wannan abinci ka gani sannan kuma kira na gwamnati ba wai sayan bane illa a'a ina talakai ya kudin ma zai sai abinci da yawa na gaya maka daidai da oman da wutar kaze wanki wahala yake mashi wanda kullum muna faɗi ya kamata gwamnati ta sake tsari mai kyau duk da wani tsari ne mai kyau abin lolo wani tsarin da za a taimaki talaka ga wata ya zauna mai falala watan da ya taho na azumin ramadana wanda al'umma ke shiga cikin wani hali duba da yanzu hidimomin rayuwa sun yawa azumi ne ya taho yanzu amma wallahi yanzu wani talakan bai sanya ya rayuwa za ta zo mashi cikin azumi ba bai da abin da zai ci kuma salmanu kana ganin cewa shi tsawwala bai da alaka da 'yan kasuwa wata ko 'yan tandu kullum ana zagin gwamnati kowane mutane sai a ce gwamnati da ta ci wannan abu gwamnati take da tsadar rayuwa gwamnati ta je wa mutane cikin masifa gwamnati ta je wa mutane cikin hali na halin ha'ula'i to muna ɗaya daga cikin mu 'yan kasuwa in gwamnati na da kaso talatin ko arba'in ko sittin to 'yan kasuwa muna da kaso arba'in cikin ɗari duba da in a wuna, akwai abubuwan da yawa wanda tsaffi ne suke hidduwa suna saidawa yau mai iko yana kwanci cikin gida ɗan kasuwa za a hiddo abin shi kasuwa ya saida cikin tsada yau ya da ɗari biyu gobe yana malan yana basa gadon shi ko gadon iyali shi zai buga waya kasuwa wannan kaya kai mun ƙara masa dubu biyar ha kuma talaka zai haƙuri ya saya kwanan na je sayan wani abu naira dubu ashirin na saya shi amma da na koma ban shekare mai shagon na ga abin ya yi guda hamsin cikin shagon shi amma da na koma naira dubu talatin ya ce mani kwana ɗaya biyu kawai to ka gani ba ganin wannan abu da alaƙa a sakacin gwamnati abin da ke faruwa tun farko gwamnati na da sakaci ɗaya da ta tabbatar ɗan kasuwa yake da damar da zai farashi a kasuwa, shi yake da damar da zai shigo cikin ya tsananta ma talaka gwamnati ya shi ya kamata a ce gwamnati na da wani tsari take ba 'yan kasuwa farashi yadda za su da abinci ku je ku bincika kasashen waje duk inda ka sani dan kasuwa bai isa ya farashin abinci ba sai gwamnati ta tabbatar ta yi farashin abinci amma dan kasuwa zai ga dama da ya gada dama da gwamnati yadda ya gada dama sai da abin shi duk abin da ya gada ya ya kamata a ce gwamnati tana da wani tsari za ta zo ma dan kasuwa da shi dole ga farashin da za yi bai isa ya canza ba amma kullum ba a da wani abu sai a ce gwamnati kaɗai ya kamata a fahimta mu 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah mu kyautata zuciyarmu mu sani cewa duk abin da muka yi akwai Allah arzikin nan Allah ya baka shi to dai ya baka shi yi kokari ka taimaki na ƙasa da kai yi kokari ka sauƙaƙa abin abincin da kake saidawa ko kayan masarufin da kake saida ko ko abin da kake saidawa amma gurin ka ya za a yi rayuwa ta tsanani ka tsananta ma dan uwanka ya za a yi rayuwa ta tsanani ka saida abin ka da tsada ka sai abu kayi noman nan noman nan kai kaje ka boye akwai masu yin noma ai su ba da kuɗi ai masu noman su je su boye abinci mu yanzu nan cikin garin Katsina akwai stoto din da zamu iya gwadawa mu je inda ake boye abincin nan mu san su masalmanu kenan kana goyon bayan gwamnatin jihar katsina ta yi irin matakin da gwamnatin kawai ta ɗauka na balle sto ɗin mutane a ido da abinci to ai kwanan nan an yi amma ban ga wani amfanin binciken da aka yi ba lokaci ya ƙure mutane an gaya musu sun ɓaɓɓoye sun canza musu gida sun maida su gidajensu akwai wanda da yawa muna ganin ana faɗi kuma mun bincika mun gani cewa wasu gidajen suka ji game da abincin